Bismillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala alaikum. wannan bidiyon wannan hoton na wannan baiwa Allah nake ta gani ana ta yadawa a media da ke so na yi amfani da wannan ɗan dama in tambihi kuma in ja hankali zuwa ga ma'aurata game da abin da ya shafi zamantakewa na aure. Allah subhanahu wata'ala ya kaddara rayuwa tsakanin mace da namiji a inda yake cewa wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha sai Allah ce wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun Allah ce daga cikin ayoyin muka sanya muku muka halitta mata daga kawunan Allah ce sai muka sanya kauna da kuma rahama tsakanin ku wato kauna da jin kai domin kuwa aure ana ana yin shi ne akan ƙauna da jin kai Allah ce yana daga cikin ayoyin mu wanda ya ga wato ga mutane masu tunani da dama mutane yau ya kamata mu gane kurakurai da muke babin aure mu gyara duk lokacin da aka samu matsala kan abin da ya shafi rabuwa da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to za a gaba daidai ba duk abin da annabi ya ce mu bi shi a matsayin ka'ida idan muka bi shi shine zai samu mu zauna lafiya sannan shi zai sa barna ya daina afkuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yake cewa idan za ku yi aure ku yi bincike idan wanda ya zo neman auren ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku duba addinin sa da ɗabi'unsa ana iya sa mutum mai addini ko bai da dabi'a duk mutumin da yake kula da ya sa mutum yana kula da sallah amma kuma ya bai da mu'amala mai kyau da mutane idan bai da mu'amala mai kyau da mutane to dole sai ya haɗa duka biyun ne ake da aminci gare shi a ba shi amana domin wasu sukan duba bangare ɗaya ne wasu sai su duba mutumin da yake da mu'amala bai da addini a iya samun mutumin da yake da mu'amala mai kyau da mutane don hatta kafirai ma akwai masu mu'amala mai kyau da mutane ana iya samun musulmin da yake da mu'amala da kyau da mutane amma ba shi da addini to idan aka samu mutum da bai yake da mu'amala da kyau da mutane ba da addini ba za a ba shi aure ba har sai ya cika wannan ka'ida ta biyu haka nan ma mutumin da yake da addini ba da mu'amala shi ma ba za a ba shi aure ba sai ya cika ka'idan nan ta mu'amala to da dama mu sai mu rika duba bangare da kada nan mutum yana sallah a masallaci masu son addinin ka nan misali yana zuwa masallaci yana sallah ko an gan shi ya bar gemu sai a ce ai mutum ne mai addini shi kenan sai a ɗauki aure a bashi da dama sai da na sani ya rika biyo baya ko kuma kara kuma mutum banza ne sai a ce ai zai tuba to irin wa'annan abubuwan suke kawo mana matsaloli rashin zurfin bincike game da abin da ya shafi aure a san wanda za a ma. aure yanzu ku duba irin wannan baƙin zalunci a ce namiji ya ɗaura mace tun daga wato ainihin lokaci guda har shekara ɗaya yana baka ka duba mace fa ka duba ta a side a front side da back side second picture da first picture idan ka duba first picture din zaka tadda cewa ga ta ne mace ne mai kumari sosai second picture ba za ka ce ma ita ne ba wannan wata irin zalunci ne kuma a kasan nan ana kuma da humara ta kasan nan ka duba ka gani kuma ya aka yi iyayen abin is very, very is very abin can you imagine abin yana da ban mamaki a ce irin wannan ya faru har tsawon shekara da yana mamaki so da dama fa an sa ganin bidiyoyin mutane fa da dama wasu an ce an kulle shekara bakwai akwai yaron da aka ce an kulle shekara na waki shi maman shi ne kowa duk ba a sani ba how bisa abubuwan da suke faruwa a cikin hausawa mu da Allah ya ba mu addini addinin tausayi addinin jinkai a ce namiji ya kulle matarsa irin wannan yanayi ta bar duniya yanzu how ya zai da zunubinta wanda suke gani ana ya za su yi zina ba. su abin da ya shafi magana na abin da ya shafi auratayya a yau ya zama wani abu na daban become something else so saboda haka idan muka duba abin da ya shafi wannan kuskure na abin da ya shafi auratayya kurakuran nan tun farko na neman aure sannan na biyu ya kamata a lura ta fuskan zamantakewa a raka sa ido iyaye su rika sa ido ya yarinyar su take don wata yarinyar sai ta dade bata zo gida ba a tura a je a duba lafiya a aika a raka waya da su sai a dade ba a waya ba wannan duk yana daga cikin careless da muke fama da shi har irin wa'annan abubuwan su zo su faru ba tare da an sani ba ko kuma abu ya zo ya nisa ko kuma gari rashin binciken na taba jin yarinyar da aka je aka aurar da ita ga dan luwaɗi luwaɗi da ke yana luwaɗi da ita yana ruwa da ita ta dubura har sai da ya lalata ta ƙarshe mutuwa ta yi kuma kuma duk lokacin za ta wata jawabi ga iyayenta ta kin yadda suke su ma san me saboda yana da kuɗi mutum how ya maka zama haka suraka wannan tambihi ne nake jan hankali da kuma nasiha ga iyaye idan za ku ba da aure ku tsaya ku duba wanda za ku ba aure ba ya just an ga mutum bane ko musamman mu yanzu idan mu ya rufe akan kuɗi da zarar an ce mutum na da kuɗi ko sai mu rufe idan mu kan duk wani abin da ake zargin sa akai ko sai in ma wanda wanda ma zai zo ya faɗa gaskiya sai a rika tunanin cewa ah, ai kaman hassada yake miki cewa zaki je gidan hutu haka ne tunanin da ake kenan ai hassada ake miki zaki je ki huta suna ganin zaki huta za su zo su wannan bada dan a tsaya a lura abinda aka zo da shi gaskiya ne Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in sai Allah ya ce fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin Allah ta fatusbihu ala ma fa'altum nadimin a duba wannan lamari da kyau idan wani ya zo muku da labari ku yi bincike ku tabbatar da labarin kar ku karyata ko ku gaskata har sai kun tabbatar da gaskiyar lamarin wannan shine abin da ke jan hankali tsakanin ga Allah a ƙasan Hausa abubuwa ya fara zama ya fara losing control zaman aure ya kama kai ba ga haka daga ka ce mace ta kashe mijinta Hau! namiji kuma ya zo ya sanadiyar mutuwar matarsa a irin wannan yanayi ba abinci wani irin daurewa ne mata haka how abin ni na rasa yadda zan yadda zan fassara abin ya kamata a ce hukuma lallai sun binciki lamarin su kuma shiga su fita domin su yi abin da ya dace don ganin an kawo an kwato mata hakkinta kuma a aje darasi ya zama darasi ga sauran al'umma kar a bar abin ya tafi a haka wannan shine da daman ah, jan hankalin da tambihi da nake so dama in yi Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da mu ya kuma ita gafarta mata ya ba mu daman kuma kiyaye abubuwa makamantan wa'annan wannan sune sune sako assalamu alaikum wa